واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون kuma muka ba su dalilan da suke fayyace gaskiya daga ɓata, ba su yi saɓani ba har sai bayan da hujja ta tsaya musu, da aiko annabi Muhammad babu abin da ya ja su zuwa ga wannan saɓani sai zaluncin sashen su akan sashe, don kwaɗayin jagoranci da matsayi. Hakika, Ubangijinka ya kai wannan manzo, zai yi hukunci a tsakanin su ranar tashin alkiyama game da abin da suka kasance suna yin saɓani a cikinsa a duniya ya bayyana mai gaskiya da maras gaskiya.